sannan ya zargi kuma Nijar da sakaci wajen barin shigar makamai a jiharsa. Makamai masu ɗanbewa yawa sun shiga ta hanyar Nijar bangaren Katsina da Sokoto suka isa Zamfara. An kakashe mana mutane masu ɗanbin yawa an yi hasarar dukiyoyi na bisashe an yi hasarar dukiyoyi na gidaje da dukkan ƙaddarori na kuɗi to muka ga cewa an ce a zo don a zauna a tattauna a ga mahi ala game da irin wannan al'amari da ke faruwa shi yasa muka shoko ya dau magana gwamnan jihar tawa isa musa ya ce lalle magana safarar makamai ta shafi kasashen biyu ne kuma ya bayar da hujjojinsa abin da muka sani ne eh duk lokacin da libi ta fashe makamai suna saukowa su shigo da su da cikin hanya ta samu mun yarda da wannan tabbas su ma daga can wajen su da kawai abin da ke biwa wanda ba daidai ba tsari ne zamu yi na gaba daya duk irin matsalolin nan na irin waɗanda ƙarshen mu yi tsari wanda za mu huskanta su don mu kawo musu gyara an dai ɗauki wasu matakai da ake ganin za su taimaka a magance matsalar inji sanata hassan ahmad nasiha mai haɗa hannu ƙarhi da mai hagu nan da ke biwa wannan exit don mai maganin su na biyu kuma mun yarda da cewa jami'an tsaronmu da namu da nasu a samu haɗin kai matsala guda na faruwa su tattauna da juna don su kama miyagu eh, mun shirya sakatariya a nan cikin maraɗi cewa dole sakatariya ta fara aiki da nan zuwa wata uku sai dai baiwa dakarun kasashen biyu damar aiki tare zai taimaka yana wajen tabbatar da zaman lahiya musamman a nan lokaci da talakawan ke fargabar soma aikin damina